kurakurai da ke gudana a ciki na tuntuɓen halshe ko ƙaramcin fahimta allah shi ya fi mana kurakuran shi fahimtar da mu abin da mu gane ba daga cikin irin wannan kurakurai na halshe darasi da ya wuce maimakon in ce darasi na arba'in da hudu sai na ce na talatin da hudu alhali arba'in da hudu ne wani duka tuntuɓen halshe ne darasin na yau shine darasi na arba'in da biyar kuma ya yi daidai da ranar lahadi wato sha shida ga watan almuharram hiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan tara dubu biyu da goma sha tara miladiyya muna cikin maganan dai wato limanci na sallah irin yadda ya kamata hukumce-hukumce na liman da mamu yau za mu tashi hadisi na saba'in da biyar alhadisul khamisu wasab'un hadisi na saba'in da biyar عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه an karɓo ga wannan abdullahi ibn yazid alhadami al-ansari allah shi ƙara yarda da shi ƙala ya ce haddasani al haddasani ibn azibin bara dan azibi ya bani labari huwa gairu kazubin kuma shi mutum ne wanda ba mai ƙarya ba mutumin ne wanda ba san shi da ƙarya ba ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qala sami allahu liman hamida lokacin da ya faɗi sami allahu liman hamidahu ya gama miƙewa tsaye lam yanhani ahadun minna zuharahu hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajidan manzo Allah ya faɗi sami Allahu liman hamida ya miƙe su ma mamu sun miƙe bayan ya gama miƙewa to yanzu sai ya tahi zuwa sujuda ya tahi ya faɗi zuwa sujuda lam ya hane ahadun minna zuharahu ba mai karkata ba mai sunkuze bayan shi daga cikinmu ya duka zuwa yin sujuda hatta ya ka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajidan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fadi yana mai sujuda muna tsaye goshin shi ya kai kasa sun ba sujudan ba'dahu sannan mu ma mu fadi mu yi sujuda bayan shi muna tsaye ba za mu sunkuya ba sai ya kasance yana sashidan sannan mu ma mu taho mu fado mu zama masu sujuda idan muka duba alma'ana al-ijmali mala yace هذا hadar الصدوق wannan rawi mai gaskiya ya yana, yana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya ummu ashabahu lalle manzo sallallahu alaihi sallama ya nemi ainihin sahabban shi limanci bis salata a cikin sallah fakarat af'alul ma'amumina ayyukan mamu sun kasance ta'ati ba da an yatimma fi'iluhu bayan aikin shi ya cika kowane gaba na aiki sai manzo Allah ya aikata sannan su ma su aikata bi haisu kana sallallahu alaihi wa sallama ta yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza rafa min ruku'i idan ya taso daga ruku'i wa qala yace sami Allahu liman hamida thumma rafa sahabuhu sannan sahabban nayi suka taso su ma ba'dahu bayan shi habida sajidan sai ya fadi ya sauka yana mai sujuda <clears throat> wa hina a wannan lokaci ya ƙa'una shi sajidina su ma za su haɗi baya gare shi suna masu yin sujuda kenan ba za su yi sujuda ba sai ya tahi ya yi sujuda ba da ya tahi su bi shi ba sai ya tahi ya yi sujuda sannan su ma su tahi su yi sujuda idan muka duba ma yau kadu hadisi hukumce hukumce da ake kamawa a cikin wannan hadisi abu na ɗaya mala ce sifatu mutaba'ati sahaba lir rasuli fi sala za mu fahimci siffar biyayya sahabbai ga manzo sallallahu alaihi sallama a cikin sallah wa ta la yantaqiluna min alqiyami ila sujudi hatta yasjuda su ba za su cira ta ba daga tsayuwa zuwa ga sujuda har sai yayi sujuda suna tsaye sannan su hi zuwa ga sujuda abu na biyu An nahu 'yan bagi an takuna almutaba'a kaza. Lallai ya kamata biyayya tsakanin mamu da liman ta kasance haka wala wala ta taqaddama imama kada ka gabaci liman wajen aikin sallah fa innahu muharramun lallai gabatar liman rigar liman haramun ne yubdilu salata yana bata sallah wala tuwafiqhu kuma kada ka yi daidai da liman ya zan aikin liman tare da shi kuke yi bai tsere ka fa innahu makaruhun wannan abin karhantawa ne makaruhi ne yankusu salata yana tauye sallah yana rage mata lada wala ta ta'akhar anhu kasiran kuma kada ka shinkirta kwarai wato a daga liman liman ya yi ruku'i kana nan tsaye sai ya yi kusan tasowa sannan ka yi ruku'i wannan bai kamata ba ko kuma mutum liman ya yi sujuda wato ka yi sujuda ya taso daga sujuda sai ya yi kusan komawa kana can yana komawa ka taso ku gamu wannan kuskure ne ya kamata aikin sallah da liman ya aikata ya tabbata ya aikata kai ma ka aikata baya gare shi kada ka yi jinkiri kada ku yi tare kada ka riga shi rigan shi haramun ne yana bata sallah yi dare da shi makaruhi ne yana rage ladar sallah wato a sannan shinkiri bayan ya aikata a yi dogon jinkiri shi ma bai kamata ba na'am wala shi ya ce wala ta ta'akhkhar anhu kasiran kada ka jinkirta kwarai baya ga aikin liman ka daɗe ka aikata ba bal a'aha talihi mubasharatan ka bi liman kai tsaye lokacin da ya aikata aikin kai ma ka bi shi ka aikata Kada ka sa dogon jinkiri tsakanin naka aiki da nashi Allah ya fahimtar da mu abu na uku fil hadisi dalilun ala tuli ala tuli tuma'anina ba'da ruku'i wato cikin wannan hadisi akwai dalili akan tsawon natsuwa bayan an yi ruku'i hadha bin nisbati ilil ma'amumina wannan dangane da mamu amma imamu amma shi liman falitu ma'ani na tuhu adillatin ukhra natsuwar shi tana da wa'ansu dalilai na'am kenan muliman da mamu duka bayan an yi rukuyi an natsu kamar da manzo Allah ya faɗa wato sun marka hatta ta dama inna raki'an sun marfa hatta ta atadila ka'iman wannan duma'ani na tana nan cikakka galiman da kuma mamu musamman mamu saboda ba za su tafi zuwa aikata aiki ba sai manzon Allah ya riga ya aikata aikin kowane iri ne a cikin sallah Allah ya fahimtar da mu idan muka duba hadisi na gaba alhadisu sadisu wasab'un hadisi na saba'in da shida an abi hurairah ta radiyallahu an an karɓo daga abi hurairah Allah shi ƙara yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya kala manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce Iza ammana al-imamu fa amminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin ƙarshen fatiha kenan فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة للي دو وندا فإن آمن دينشي yayi daidai da faɗin na mala'iku, gufira lahu ma taqaddama min zambe, za a gabata mai abin da ya gabata na zunubin shi, wato saga'irai banda kaba'irai, kaba'irai tuba ce maganinsu, na'am. Idan muka duba alma'ana al'ijimali, mala ya ce, du'a'u fatihatul kitabi huwa ahsanu du'a'i wa anfa'uhu addu'a da a kumshe cikin fatihatul kitabi cikin fatiha ita ce addu'a mafi kyau mafi amfani liza wato shuri'a lil saboda haka anka ka shar'anta ga mai yin sallah imaman kana au ma'amuman shin liman ne shi ko mamu au munfaridin ko mai sallah shi kadai an ba'a-dahu. in ya gama wannan du'a'i na fatiha ya ce amin li'anna ta'amina tabi'ud du'a'i domin cewa amin din nan kamar tambur ne na addu'a kamar kashe ne na addu'a yadda takarda in an yi mata sitam ko kashe ta hi ƙarhi ta hi muhimmanci haka nan addu'a in an ce mata amin ta hi muhimmanci in an ka ce ma addu'a amin kama an yi mata kashe ne kama an yi mata sitam fa amarana nabiyyu sallallahu saboda ka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya umurce mu an nu'ammina mu ce amin idza ammana imamu idan liman ya ce amin li'anna zalika huwa waqtu ta'min malaika domin wannan shine lokacin da su ma mala'iku suke cewa amin wa man wafaqa malaika duk wanda cewa amin ɗin shi yayi daidai da faɗin na mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambe za a gafarta mai abin da ya gabata na zunubin shi wa hadhihi ganimatun jalila in ji malam jalilatun wa fursatun samina malam ce wannan wato ganima ce mai girma kuma dama ce mai tsada dama ce wata dama ce gajera mai daraja ala wahiya gufuranin zunubi bi aisar asbabi shine gafarta zunubai da mai saukin dalili cewa amin abu ne mai sauki sai a gafarta ma zunuban gaba dai a sagair fala wuto hal illa muharramu ba wanda ga yarda wannan dama ta kubce mai sai wanda ya hasara Allah ya tsare mu sai ma ulama wato subanin malamai zaba malikun fi ihdar ruwayataini anhu malik ya tahi akan cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin shi guda biyu ya tahi akan ila anna tamina la yushra'u fi haqqil imami cewa amin bai cikin ba shar'anta ba shi ba cikin haƙƙin liman a wato cikin ɗaya daga cikin ruwayoyi na malik ya ce imam ba shi wato ma imam ba ya amin wata awwal hadisa ala ma'ana maliki ya yi ta'awilin wannan hadisi akan ma'ana cewa "Iza balagal imamu mawdu'ut ta'amina ana nuhin ne in liman ya kai inda za a cewa amin ta'awilin da maliki ya yi kenan ga ya shi ɗaya daga cikin biyu walam ya kasuru ta'amina nafsa ba ana nuhin shi kan shi ya ce amin ba wadda haɓar shafi'i wa ahmad da da imamu shafi'i da ahmad wato imamu ahmad su kuma sun tahi ila istihbab ta'amini li kullin min al-imami wal ma'amumi wal su kuma sun tahi akan cewa mustahabbi ne liman ya ce amin mustahabbi ne mamu ce amin mustahabbi ne mai sallah shi kadai ya ce amin li zahir al-hadith ma'ana saboda bayyane ga wannan hadisi da ke tare da mu wanda da muka karanta wa gairuhu da wani shi wa zabati zahiriyya wato zahiriya su kuma sun tafi akan ilal wujubi akan cewa wajibi ne ala kulli musallin wajibi ne ga kowane mai sallah ya ce amin liman ne ko mamu ko mai sallah shi kadai huwa zahirul hadisi shine zahirin wannan hadisi abin da yake nunawa fi haƙƙil ma'amumina a cikin haƙƙin mamu li'anna al'amra domin shi umarni ya katar wujuba yana hukumta wajibci ne saboda manzo sallallahu alaihi cewa yi ku ce amin lokacin da liman ya ce amin kenan umarni ne umarni ko yana hukumta wajibci sai ma yi hadu min alhadisi min al'akami hukumce da ake iya kamawa ga wannan hadisi abu na farko Malam ya ce mashru'iyatu ta'minu lil imami wal ma'mumi wal munfaridi shar'anta cewa amin ga liman da mamu da mai sallah shi kadai abu na biyu annal mala'ikata tu'amminu ala du'a'il musallina lallai mala'iku suna cewa amin ga addu'ar da ma wato masu sallah suke yi cikin fatiha wal azharu abu mafi bayyana annal murada minhum allazi allazina yashhaduna tilka sala wato abinda aya ake nuni da su allazina yashhaduna tilka sala mala'iku da sun halarci wannan sallah da mutane suke yi min mala'ika daga cikin mala'iku bil ardi was sama a cikin sama da ƙasa wastadalla li zalika bima akhrajahu al-bukhari wato ya kawo dalili da wannan da abin da buhari hadisin da buhari ya fito ya fito da shi min annahu sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qala ahadukum amin idan ɗayan ku yace amin wa qalat al mala'ikatu bis sama amin mala'iku na sama su ma za su ce amin fa wafaka aduhumal akhara sai ɗayan amin ɗin ya yi daidai da ɗaya amin na mutane daidai da na mala'iku gafar Allahu lahu ma min zambi duk wanda ya dace da haka Allah zai gafarta mai abin da ya gabata na zunubin shi abu na hudu na uku kai fadilatu ta amini falala da daraja cewa amin wa annahu sababun fi gufrani zunubi kuma lalle shi dalili ne na gafarta zunubai lakin inda muhaqqiqil ulama sai dai a wurin wato muhaƙiƙi daga cikin malamai annat takfira wannan wato kankar zunubi da aka yi fi hadal hadisi cikin wannan hadisi wa amsaluhu da misalin shi khasun bi sagair zunubi yana nuyin kananan zunubai amma kaba'ir amma su manya fala budda laha min at-tauba babu babu abin nan makawa daga tuba nan za mu dakata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfane mu wani wani soka saura.